الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da wannan maraice na lahadi goma ga watan rabi'in tsani a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da takwas ga watan ɗaya a shekara ta dubu biyu da sha bakwai miladiya in ba manta ba muna karatu cikin suratul munafiquna a darasin da ya gabata mun cike da ƙarshen aya ta hudu cikin surar da haka yau za mu tashi farkon aya ta biyar faɗin Allah maɗaukakin sarki wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullah kuma wannan shine darasin mu na biyu a cikin sura Me Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لوضوا رؤوسهم ورأيتهم يصدون لو رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي Allah القوم ce الله يتي وإذا قيل لهم إذن أكتي دسو منافقين تعالوا كتهو مؤتذرين ku بعد hanzari ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sakamakon abubuwan da kuka yi na munafurci ko abubuwan da kuka yi na kurakurai a madadin su yarda su yi hakan domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai karɓar uzuri ne kuma wannan shine ɗabi'ar mumini المؤمن يقبل المعاذير والمنافق يتبع الظلات shi mumini ko da yaushe idan ya ga ɗan uwansa ya yi ba daidai ba to sai ya karɓi hanzari idan ya bashi shi ko munafiki a duk lokacin da ya ga an yi ko ma ba a yi ba ɗabi'arsa shine ya rinka bibiyar tuɓa-tuɓai na mutum kurakurai na ɗan adam don ya gano baikensa ya ga wallansa ya kunyata shi ya tozarta shi to da haka su waɗanda suke tallatawa munafukai wannan haja ta cewa ku zo wajen manzo Allah ku shi uzuri sun san cewa manzo Allah yana karɓar uzuri kamar yadda ya faru ga kabu dan Malik kabu dan Malik kafin ya musulunta yana daga cikin gwaraza mawaka na Larabawa to da haka sai ya rinka yin waƙoƙi na zambo yana cin mutuncin annabi yana wulakanta shi yana zagin sa yana masa habaici da baƙaƙen maganganu cutar wasu hasi da ta kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shelanta cewa dukkan wanda ya ga ka abu ya kawo mana shi ko da rai ko babu rai kai ka san cewa rai ya faci to kuma sahabbai masu bin umarni ne masu aiki da cikawa ne to amma akwai dan uwan Ka'ab dan Malik wanda shine Bujair ibn Zuhair kai wancan Ka'ab dan Zuhair nake so in ce ba Ka'ab ibn Malik ba Ka'ab ibn Zuhair ibn Abi Sulma akwai ɗan uwansa bujair ibn zuhair ibnu abi sulma shi ya riga ya musulunta yana kuma tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai a Madina da haka da ya ji labarin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da ɗan uwansa sai ya rubuta masa wasiƙa a ɓoye ya ce masa to kaji kaji kaji ga abin da labari ya iso manzo Allah ya shelanta cewa duk inda aka ganka a zo da kai ko da rai ko babu rai kuma na tabbatar da cewa sahabbai ba za su yi ƙasa a gwiwa ba duk wanda ya san inda labarin ka yake kuma ya san zai iya kaiwa gare ka sai ya zo da ka ka san yadda za ka yi sai ce to dan uwana me kake ganin shawara yace shawarar da nake baka ka kawo kanka da kanka karka yadda a kawo ka domin a ka'idar Allah ko Allah kai wa laifi kai da kanka ka dawo to ubangiji zai karbe ka yanzu ku kalli yan ta'adda masu kashewa masu yanka masu mana yan fashi da makami mai Allah subhanahu wa ta'ala yake game da su idan suka tuba suka dawo ba tare da kamo su aka yi ba to a kyale su inna ma jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una bil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al ardi ذلك لهم خزيهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن wanda da kansa ya tuba ya kawo kansa to wannan kam sai a yi masa karamci sai a kyale shi to da haka zuhairu ya tambayi dan uwansa bujairu a ka'abu ka ya tambayi dan uwansa bujairu me kake ganin ya kamata in yi me mafita ya ce ina ganin ka kawo kanka da kanka da haka ya shiga irin ta larabawan kawai ya ɓadda kama ya yi ba ta yadda ba wanda zai gane shi ya irin naɗin nan da ba a iya ganin komai a jikin mutum sai ƙwayar idansa ya saɗaɗa ba dare ba rana ya taho ya kawo kansa madina da ya zo madina sai ya zarce gidan abubakar bayan ya je gidan ɗan uwansa bujairu ya ce to kana ganin da wa zan kama kafa ya ce je ka wajen abubakar idan abubakar ya tsaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam zai karbe ka ya je gidan abubakar da ya je gidan abubakar ya buɗe fuskarsa abubakar ya gan ya ce kai ne ya ce ni ne me kake so to ya ce ai so nake ka shige min gaba wajen manzala ya ce wallahi ba zan iya ba laifinka ya kai inda ina jin kunyar in tsaya maka a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuma ina baka shawara yadda kai din nan ka ci gaba da nannade kanka dan yanzu da wasu sun san ma ka zo gidana sai sun riga ka zuwa sai ce to Abubakar menene mafita yace mafita ɗaya ce zan baka makwanci ka kwana amma gobe a salatin farko ka yi maza maza ka tafi masallaci ka je sahun farko ka zauna kar ka gaisa da kowa don kar a gane ka in ba haka ba kalliman ya fito sun cika ma aiki ka tsaya ka zauna ka jira annabi ya fito a yi sallah ana idar da sallah je ka kai kanka da kanka idan ka kai kanka da kanka maza Allah ba zai bar kowa ya taba ka ba kuma a gabansa ba wanda zai taba ka sai in shi ya ce a taba ka shi ko ba zai yi haka ba saboda karim ne to ku haka haka kuma ya tsara waƙarsa ita ce ba na su'adu cikin abin da yake faɗa muhalli shahid yace nubbitu anna rasulallahi aw adani wal afu inda rasulillahi maqbulu labari ya ishe mun cewa manzo Allah ya shelanta a kawo kaina ko a kawo ni ko dare ko babu rai amma na san afuwa a wajen ma'aikin Allah a bakkar ɓaci da haka na tuba na kawo kaina da kaina to sannan bayan yayi haka kuwa ya zo ai kai sallah ana idar da sallah ai maza isa gaban manzo Allah ya rike annabi ya ci gaba da rera wannan waka na neman tuba to sannan ya buɗe fuskarsa annabi ya gane wane ne ma tukuna to bayan an yi haka annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai iya cewa komai game da shi ba saboda karamci ya yi laifin da ya kai ɗin a yi masa abin da aka ce a yi masa ɗin to amma tun da ya kawo kansa ba yadda aka iya sai bayan an gama an watse manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da sahabbai da ba na ba ku izinin ku gama da shi ba suka ce to ai mun gan shi ya zo ka kuma ka kyale to ai ma'aikin Allah da kana so a gama da shi ba sai ka ɗan yi mana sigina ba sai manzo Allah ya ce ma kana li nabiyyin an takuna lahu kha'inatul a'yun ba zai yi ba annabi yayi kibce ko yayi sigina dan ai wani abu in so yake ai sai ya faɗa kai tsaye da haka dai annabi ya kyale shi ya yafe masa kuma ya dawo ya musulunta ya zauna tare da mutane hasali ma ya zo ya zama cikin manyan mawaka kuma waɗanda suke kare manza Allah sallallahu alaihi wasallam to ubangiji subhanahu wataala ya shilanta mana wannan duk lokacin da irin matsalar haka ta faru sawa'an ga muminin kwarai ko ma ko wanda ba muminin kwarai ba hatta munafukai in dai da za mu je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan ya shige mana gaba ya nema mana afuwa a wajen Allah Allah zai yafe mana kowane irin laifi muka yi kuwa walau annahum iz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfiru Allah wastaghfara lahum ar-rasul lawajadu Allah tawwabar rahima to irin wannan ta sa sahabbai suke gaya wa munafukai bayan halayyarsu ta fito fili an gane ta munafurci to tun da kun yi kaza ya tabbata kuskure ne kun yi kaza ya tabbata ba daidai bane ku zo mana ku zo wajen annabin ku roƙi gafarar Allah shi ma ya sa baki Allah ya fi muku ma to amma ɗabi'ar munafurcin ta sa ba za su iya hakan ba shine wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullah idan aka ce da su ku taho ku kawo hanzari dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya noka muku gafara a wajen ubangiji lawwaw ru'usahum sai su karkatar da kawukansu wa quri'a bit takfifi a wata kira'ar lawwaw ru'usahum Kira kira'an nafi ko ka ce lawau ko kuma lawau abin da ake nufi da lawau ko lawau shine sai su karkatar da kai karkatar da kai a nan malamai shine suka ce ishara akan haka cewa a'a ba zai yi ba ba za su yi ba ko kuma irin abin nan da akan yi na nunawa da wuya kan cewa naki naki ma'ana ba za su yi ba suna jin nauyin su fito su furta da baki amma sukan yi isharar da take isar da sako makamancin wannan cewa dai su ba za su yi ba to wannan ya nuna cewa suna da ɗabi'ar girman kai suna da ɗabi'a ta munafurci a zuciyarsu ubangiji madaukakin sarki ya ce wa ru'usahum ai iradan wa iba'an mala yace suna yin haka ne dan bujurewa da kuma ki wa ra'aitahum kuma har zaka gamsu yasudduna ay yu'riduna an dalika suna kin yadda su yi haka wahum mustakbiruna domin su masu girman kai ne wanda girman kai bahaushe ya ce rawanin siya shine mafi girman laifi da aka saba wa Allah subhanahu wata'ala da shi a ban kasa kafin komai kafin shirka girman kai aka fara yi wanda iblis ya fara wannan illa iblis aba wastakbara wa kana minal alkafirin. ubangiji kuma ya ce inna Allah la yuhibbul mustakbirin ubangiji baya son masu girman kai manzo Allah kuma yace la yadkhulul janna man kana fi qalbihi mithqalu habatin min kibr ba zai shiga aljanna ba wanda a zuciyarsa akwai daidai da kwayar komayya na girman kai kuma sahabbai suka tambaye annabi menene girman kai yace batarul haqqi wa ghamtun nas a gaya ma gaskiya ka ki karba ko ka rinka wulakanta mutane wannan shine girman kai amma kwalliya ba ta daga cikin girman kai so kaga kayi abin da kowa bayi da shi na abin duniya wannan baya daga cikin girman kai sahabbai suka ce inna ahadana yuridu an yara saubahu jamilan wa na'alahu jamila dayan mu yau da dama yakan so ya ga tufafinsa fes fes ya ga takalminsa tsaf tsaf ya ga ya sa rigar da ba mai irin ta ya sa takalmin da ba mai irin ya yi gidan da ba mai irin sa yana da motar da ba mai irin sa wannan ma yana daga cikin girman kai manzo Allah ya ce inna Allaha jamilun yuhibbul Jama'a, ya Allah mai kwalliya ne mai ado ne yana son kwalliya yana son ado daka alkibru batarul haqqi wa bantun nas daka suna wulakanta annabi suna ganin matsayinsa bai isa ba su je wajensa su ce roƙan musu gafara ubangiji subhanahu wata'ala shi yasa Allah ya ce wahum mustakbiruna su kan tsantsan masu girman kai Allah ya ce sawawun alaihim daidai ne a gare su astaghfarta lahum ko ka roƙa musu gafara malai ce ustughniya bi hamzatil A anan an wadatu da alhamza guda ɗaya ta istifhami a madadin alhamza ta asalin kalmar domin asali akwai a astaghfir farta lahum akwai alhamza ta istifhami akwai kuma alhamza ta mudari domin a cikin fi'ilin astaghfirullah farko menene alhamza ce to daka a madadin a ce sawa'un alaihim a astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum sai aka kawo kawai astaghfarta lahum aka cire alhamza daya shine malai ce ustughniya bi hamzatil istifhami an hamzatil wasli an wadatu da alhamza ta istifhami gabaran hamzatil wasli am lam tastaghfir lahum ko baka roƙa musu gafara ba ko ka roƙa musu lai yaghfir Allahu lahum Allah ba zai gafarta musu ba to kenan wannan ya nuna da Allah yake in annabi ya roƙi gafara zai gafarta sharaɗin shine sai ga waɗanda suke muminan ƙwarai ba ga kowane karabici daga cikin mutane ba domin su munafukai sun fita daga wannan umumin Allah ya ce ko a roƙa musu ko ka a roƙa musu ba zai gafarta musu ba kamar yadda ya zo a ayar suratul tauba istaghfir lahum aw lam tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum oho roƙan musu gafarar ko ma karka roƙa musu in ma da zaka roƙa musu sau 70 Allah ba zai gafarta musu ba ubangiji ya ce zalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu hum fasiqun abin da ya ja musu haka sun wa Allah sun wa manzansa kuma za su mutu suna munafakai wannan ya ja Allah ba zai karbi gafarar su ba ba zai karbi neman gafarar su ba sawa'an su suka roka da kansu ko annabi ya roka musu ubangiji yace inna allaha la yahdi fasiki alfasiqin allah baya shiryar da mutane waɗanda suke fasikai ai alkharijina ani ta'a waɗanda suka ki su yi masa da'a su ne munafikai domin a wata aya cikin suratul tauba yace innal munafiqina humul fasiquna lalle munafikai su ne tsantsar fasikai abin nufi su ne tsantsar waɗanda suke kin yi wa Allah da'a idan an ce su yi kaza ba za su yi ba in an ce su je wajen manzo Allah su ba da hanzari ba za su je ba sai Allah ya ce mu هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون قبان مفسر وانا آية ابن كثير يكي وقد ذكر غير واحد من السلف sama da mutum ɗaya cikin magabata ya ambata anna hadha siyaqa cewa wannan jerin gwanon ayoyi fadin Allah wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullahi lawaw ru'usahum ra'aytahum yasuddunahum mustakbirun sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allah lahum inna Allah la yahdi al-qawm al-fasiqin kullahu nazala fi Abdullah ibn Ubay ibn Salul dukkaninsu ayoyin sun sauka ne sakamakon abin da ya faru da abdullahi dan ubayyu dan salul wanda ake wa kirari da ra'asul munafiqina wa ra'isuhum gindin munafurci a musulunci kuma shugaban munafukan duk duniya munafikin da ya rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama sanuriduhu qariban ibn katsir yace kamar yadda labarin zai zo nan kusa insha Allah ta'ala in Allah ya so sai ce wa kad qala muhammad ibn ishaq fi sira muhammad dan ishaq ɗaya daga cikin tabi'ai mawallafin littafin sira yace walamma qadima rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam madina a yayin da manzo Allah ya iso garin Madina ya ani marji'ahu min Uhud yana nufin bayan annabi ya dawo daga yakin Uhud wa kana abdullahi ibn Ubay ibn Salul shi abdullahi dan Ubay dan Salul din can ya kasance in ji ibn ishaq ya ce kamar haddasa ibn shihabin zuhri kamar yadda ibn shihab zuhri ya gaya mun lahu maqamun yaqumuhu kulla juma'a yana da wani wajen zama da yake zama a masallacin annabi din ranar juma'a la yunkar ba a tare masa wannan wajen kuma ba a hana shi ya zauna an san ma wajensa ne sharafan lahu min nafsihi dan girman da yake da shi wa min qaumihi da kuma girman da kabilarsa take da shi wa kana fihim sharifan kuma shi a cikin kabilar babba ne domin ɗan kabilar ausu ne ausu kuma su ne daga cikin manya-manyan kabilun madina guda biyu ausu da khazraj to shi shugaban ausu ne kuma shi ne jagoransu da haka idza jalasa annabi sallallahu alaihi wasallam yawm aljum'ati wa huwa idan annabi ya zauna akan mumbari ranar juma'a dan ya fara hudu ba kama kullun shi abdullahi dan ubayy dan salul sai ya fara tashi tukuna bayan an gama kiran sallah kan manzo Allah ya fara hudu ba fa qala sai yake cewa mutane ayyuhan nasu ya ku mutane haza rasulullahi baina azhurikum wannan ma'aikin Allah ne a tsakankaninku a karamakumullahu bihi wanda Allah ya girmama ku da shi wa azzakum bihi ya ɗaukaka ku da shi fansuruhu ku taimake shi wa azziruhu ku karfafe shi wasma'u lahu wa ati'u ku ji abin da zai gaya muku kuma ku yi da'a kullum haka yake yi kamar matsayin kirari da sharar fage yake wa annabi in ya gama faɗar waɗannan kalmomi sun yajlis sannan ya dawo ya zauna hatta idza sana'a yawma uhudin ma sana har sai fa da aka je yakin uhudu yayi tawaye a hanyar tafiya dan ya sawa sahabbai rauni kuma dan ya rage tawagar da suka fita yakin tare da annabi Ya ce yace ya'ani marji'ahu bi fulful jaishi lokacin da ya dawo da ɗaya bisa ukun rundunar mayaka domin sai da tafiya ta tafiya aka kusa isa filin daga sai ce shi fa ba zai je ba to ya san dole ne in zai dawo wasu sai sun biyo shi domin wannan shine duk wani shugaba idan ya tafi baya tafiya shi kaɗai, shi yasa za ku ga musulunci yana da kwaɗayin shugabannin arna su musulunta kamar yadda manzo Allah yayi a lokacin da abdullahi ibn ummi maktum ya zo masa zai musulunta kuma manya-manyan kafirai suka zo za su musulunta manzo Allah ya kwaɗayin waɗannan su shigo dan in sun shigo ba za su shigo su kaɗai ba dole sai sun jawo wasu domin wannan shine ɗabi'ar babba ko a ina ne kamar yadda in zai fita sai ya fita da wasu in zai shigo ma sai ya shigo da wasu to da haka ya san wannan makidar ya san wannan da yake so ya rage wa manzo Allah mabiya ya rage yawan waɗanda za su fita jihadin ya karya lagon sauran matafiyan bai ce tun daga gida ba zai tafi ba sai da ya bari an ci rabin tafiya an kusa isa sai ya ce to shi fa ba zai tafi ba aka ce me ya faru ya ce kai ba na ganin cewa ko an je yakin ma za a yi haka ni dai zan dawo allazina qalu li ikhwanihim wa qadu law ata'una da aka da aka je da ya dawo da yawa suka biyo suka biyo shi to sannan sauran kuma waɗanda suka tafi suka tafi ba da ƙarfin gwiwar da suka fito da shi ba tun a karon farko saboda an samu fashal an samu tasgaro an samu matsala to bayan yayi wannan abin da yayi wa raja annasu mutane sun dawo tare da shi da juma'a ta kewayo bayan annabi ya dawo kama ya fa'alu zalika sai ya tashi zai yi irin wancan zakin bakin da ya saba yi zai wa annabi kirari kan annabi ya fara hudu ba kama kana ya fa'alu kamar yadda ya kasance yana aikatawa fa akhadha almuslimuna bi thiyabihi min nawahihi ai ko tuni sahabbai suka kama rigarsa suka bincike shi kasa me kuma zaka zo ka gaya mana wani daɗin baki zaka yi wa annabi wa suka ce da shi ijlis ai adu wallah zauna kai makiyin Allah lasta li zalika bi ahal baka dace da wannan abin da kake yi ba wa qad sana'ata ma sana'ata alhalin kayi abin da kai lokacin da aka fita yaki fa kharaja yatakhatta riqaban nasi to shi kuma sai zuciya yayi fushi a madadin ma ya zauna a yi sallar da shi sai ya ƙi ya tsatsallaka mutane ya fice wasa daga masallaci wa huwa kulu. yana cewa wallahi laka annama kultu bujran na rantse da Allah duk da na faɗi abin da na faɗa an qumtu ushaddidu amrahu dan wai na tashi ina karfafar gwiwarsa yana nufin wai yana karfafar gwiwa annabi da wannan kirarin da yake masa ya ce to wannan ayabin da na yi ba komai ne kuma dan hakan da nema ai alfarma ne masa yana ganin cewa to shi me ma aka yi masa shi shi yi alfarma ba shi aka yi wa alfarma ba falaqiyahu rijalun min al-ansar sai waɗansu daga cikin mutanen Madina suka biyo shi bi babil masjid suka cin mai a kofar masallaci faqalu suka ce da shi wailak malak kai canka me yake faruwa قال سيتي قمت أشدد أمره فوصب علي رجال من أصحابه يجذبونني na tashi ne wai dan in karfafi gwiwar Muhammadu da waɗannan kalmomi na da na saba yi idan zai yi hudu ba amma waɗansu daga cikin sahabbansa suka tashi suka finciki na wa yu'annifuna ni suna kausa samun zance laka annama qultu bujran an kuntu ushaddidu amra yo kuma me dan na tashi ma ina karfafar gwiwarsa kalu sai waɗannan mutanen Madina da suke tattauna da shi suka ce wai laka irji yastaghfir laka rasulullah kyale duk abin da ya faru manta da wannan koma shi annabi zai roƙa maka gafara Allah magana za ta wuce za a yi sulhu faƙala shi kuma sai ya ce wallahi ma abtagi an yastaghfira li wallahi ni bana buƙatar sai ya roƙa min gafara wannan shine sakamakon da yasa ayat ta sauka wa iza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullah malamai suka ce duk da abin da shi kaɗai ya faru amma da yake yana da mabiya shi yasa ayar sai ta sauka da sigar jam'i dan akwai waɗanda suke tare da shi a madadin Allah ya ce wa idza qila lahu ta'ala yastaghfir laka rasulullah sai aka ce wa idza qila lahum ta'alau yastaghfir lakum rasulullah saboda a ciki akwai waɗanda suka biye masa akan wannan abin da ya faɗa وقال قتادة والسدي إمام قتادة ابن الدعامة السدوسي, السدوسي ده إمام السدي سكتي أنزلت هذه الآية في عبد الله بن عبي wannan aya ta sauka ne game da shi Abdullahi ɗan Ubayyu to amma sai suka kawo wani sababin ba wannan ba qatada da suddi suka ce wa zalika anna gulaman min qarabatihi abin da ya faru shine wani yaro daga cikin yan familinsa in talaqa ila rasulillah ya je wajen annabi fa dafa bi hadithin anhu ya gaya wa annabi wani labari game da shi abdullahi labarin mara daɗi cewa ya ja gefe yana zagin annabi ko yana gaya wa annabi wasu bakaken maganganu a bayan fage wa amrin shadid kai da dai wani abu mai tsanani mara daɗin ji fada'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya kirawo shi dan ya ji ta bakin sa domin wannan shine ɗabi'ar babba in dai babba mai zurfin tunani ne da hankali ba da an zo an gaya maka magana sai ka hau ba a'a ka bi diddigi ka kira wanda abin ya shafa ka ji ta bakinsa in ta kama ka haɗa da wanda ya kawo maganar da wanda ake magana a kansa duk ka ji ta bakinsu wannan shine adalci ta haka za ka gano gaskiya ne ko ba gaskiya bane ne ba amma matukar za a zo a gaya maka magana ka hau ba tare da ka bincika ba to wata rana za ka wayi gari cikin nadama cikin da na sani ka kama mutum da laifin da ba nasa ba to da haka manzo Allah yasa a kirawo shi dan ya ji ta bakin sa fa idza huwa yahlifu billahi wa yatabarra min zalik yazo ya rantsi da Allah akan ƙarya yace shi bai faɗa ba wa aqbalat al ansaru alal al gulab mutanen Madina suka fuskanci wannan yaro da ya kawo maganar falamahu wa azzalu suka zarge shi suka yi masa faɗa wa anzalallahu fihi ma tasma'un ubangiji ya saukar fihi game da shi wannan Abdullahi dan Ubayy dan Salul ma tasma'un a shi yaron abin da kuka ji wa qila li aduwillah to shi kuma abdullahi dan ubay din anan sai aka ce da shi law ataita rasulullah ina ma a ce ka je wa manzo Allah da kanka dan al'amari ya zama kamar yadda aka yi a da fa ja'ala yalwi ra'sahu ay lastu fa'ilan sai ya ce ba zai je ba yayi nuni da kansa cewa yaki to da haka suka ce wannan shine sababin saukar ayar ba wancan ba ko wannan ko wancan ya tabbatar dai da cewa abdullahi dan ubay dan salo da shi aya take ko a sanadiyarsa aya ta sauka sai dai abin da ya faru din ayar ta sauka sanadiyarsa shine akai sabani a wata ruwayar da imam al-baihaqi ya rawaito daga amru dan dinar yace sami'tu jabir ibn abdullahi yaqulu kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi fi fi gaza naji jabiru dan abdullahi yana cewa mun kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani yaki Fakasa, a rajulun min muhajiri na rajulun min ansar sai aka samu wata tankiya tsakanin wani mutum muhajiri da kuma wani mutum ansari ma'ana dan makka da kuma dan madina fa qala al-ansari ya lil ansar wa qala al-muhajiri ya lil muhajirun dan muhajiru ne ya kira 'yan uwansa don su taimake shi ɗan ansaru shi ma ya kira dan uwansa ƴan uwansa dan su taimake shi suka yi amfani da kalma irin ta jahiliya wacce suke wa junansu don shela ya la fulan ya ƴan kabila kaza ko ya jama'a kaza ma'ana dai irin na namu na namu wanda wannan kalma tana haifar da rarrabuwar kai a tsakanin al'umma to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ma balu da'awal jahiliyyati me yasa nake jin kuna yin kira kira irin na jahiliya da'uha fa innaha mumtina ku daina yin wannan irin kira ko shakka babu wannan kalma mai doyi ce a musulunci babu kyau amfani da ita ma'ana a musulunci babu kabilanci babu dukkan wata da'awa da za ta raba kan al'umma to da haka wannan magana da ta faru wasu malamai suka ce sanadiyar ta ne shi kuma abdullahi dan ubai dan salul ya faɗi miyagun maganganu ga annabi a ƙarshe aka ce masa to ai abu ya wuce ka koma a je a yi sulhu a roƙa ma gafara Allah Allah ya fi ma ya ce ni ba zan koma ba malamai suka ce duk da cewa wannan ya sauka ga wasu mutane a farkon al'amari amma baya hana kuma wasu a ƙarshen al'amari su shiga ayar ta sauka a jiya da shekaran jiya amma a yau da gobe da jibi ma tana aiki al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sabab ma'ana yana daga cikin ɗabi'un munafukai yin girman kai har ga Allah neman gafara yana musu wahala shoshi me yawa Allah ma da zai roki gafararsa kaji mutum yana faɗa irin wannan kalma wannan ɗabi'a ce ta munafurci ma'ana munafiki ko da yaushe yana da ɗabi'a ke faɗi Allah ya tsare mu ubangiji subhanahu wataala yace humul ya yaquluna kuma dai su munafikai na daga cikin ɗabi'un su munana su ne waɗanda zaka ji suna cewa li ashabihim ga ma'abutan su min al ansari na cikin mutanen madina al mukhlisina masu tsantsar ikhlasi li imanihim cikin imanin su ma'ana shi abdullahi dan ubayy dan salul da shi da masu ɗabi'ar munafurci ire-irensa suna ƙoƙarin su yi barbarar tunani irin na munafurci ga sauran mutanen madina masu imani na gaskiya har ka ji suna cewa da su la tunfiqu ala man inda rasulillah kada ku yadda ku ba da kuɗin ku ga waɗanda suke tare da Muhammadu mana talakawan muhajiruna kada ku taimaka musu duk wani taimako da za a nema a fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko a majalisarsa dan ciyar da addini gaba kar ku ba da ko sisin kwabo hatta yanfadu in suna so ku taimaka musu sai sun mai tawaye sun tarwatse sun bashi duk wani talaka da ya zo ya ce maka taimaka mun ko duk wani talaka da kaga yana neman taimako ka kafa masa sharaɗin kan in taimaka maka sai ka yarda kan in taimaka maka sai ka rabu da Muhammadu haka suke gaya wa mutane wannan yana daga cikin propaganda da suke yi shine Allah ya tona asirin su malai ce ai hatta ya tafarraqu anhu suna nufin har sai mutane sun dare sun bar annabi bi an ya zahaba kullu wahidin minhum ila alihi ta yadda kowa zai koma garin su ƙauyen su wajen iyalansa wa shugulihi alladhi kana lahu qabla zalika kuma ya koma kan ɗabi'arsa ta da wacce yake akan ta kafin zuwan musulunci to suna ganin idan sun yi haka sun haifarwa da annabi matsala a da'awa domin za a samu karyewar tattalin arziki za a samu matsala an sa masa takunkumi na karya tattalin arziki wanda kuma da'awa ba za ta yi ba sai da me dawa kamar yadda ake faɗa waɗannan talakawan da suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam dole ne suna da buƙatar taimako musamman a wannan lokaci da duk duniya kowa ya ƙi su uwansu suka guje su aka kore su daga gidajensu allazina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah waɗanda aka fitar da su daga gidajensu aka ƙi su aka kyamace su ba tare da sun yi wa kowa wani laifi ba sai dan sun ce Allah ne ubangijinsu to kaga a wannan lokaci suna da buƙatar tallafi da taimako musamman ta ɓangaren shi annabin da kuma attajiran da suka zo suka shiga musulunci to amma sai munafukai suke bi suke wannan furofaganda suke yada wannan da'awa dan me zamu zo muna ciyar da mutane kawai ba wani amfani da muke samu dan me zamu rinka kashe kuɗin mu inda babu riba ubangiji ya ce walillahi khaza'inus samawati wal ard alhalin taskokin sammai da ƙasa lillahi na Allah ne bin rizqi na arziki fa huwa razzaqu lil muhajirina ubangiji shine zai azurta masu hijira wa ghairihim kuma shi zai azarci ne mai azartawa ga wasansu walakin almunafiqina la yafqahun amma munafikai ba su fahimci wannan sirrin ba a lokacin da Allah madaukakin sarki ce kai mai kuɗi ka ciyar ko kai kyauta ko kai zakka ko kai sadaka ba wai dan shi Allah bai da hanyar da zai taimaka wa wanda yace a taimaka bane ba amma so yake kai ma yayi maka alheri kai ma yayi ma gata kai ma ka mora amma idan ba haka ba ubangiji subhanahu wataala yana da damar ya ciyar da wani ya ba wa wani arziki kamar yadda kai ma ya baka ba ma tare da ka sani ba ya ba shi wata hanyar da zai samu ba tare da kai ka sani ba to amma idan an yi haka kai kuma baka mori komai ba domin kai ba yi wani aiki ba na kai ma ka samu lada da haka ubangiji yakan tallata wa masu kuɗi ne dama ta su taimaka wa talakawa dan su ma su samu lada an gane ko kuma dan ubangiji ya kulla alaka tsakanin mutane alaka ta taimakekeniya domin ita dukiya kamar yadda muka sha faɗa kuma kamar yadda Allah ya faɗa ba tabbas bace ba zai yiwu yau akwai ta gobe babu ita yau ta yiwu kai ne mai taimakawa gobe kuma kai za a taimakawa zai yiwu yau kai kake cikin halin walwala ake nema a wajen ka, gobe kuma Allah ya canja duniyar wanda da shi yake nema a wajenka ka dawo yau kuma kai kake nema a wajensa to yanzu yaya za a yi kai ka ji daɗin neman taimako a wajensa alhalin kai ma baka taimaka masa ba wannan shine kawai hikimar da yasa ubangiji yakan yi haka amma in ba haka ba yau ai kuɗi na Allah ne taskar sama da taskar ƙasa duk a hannunsa take in ya so zai ba wanda ya so a lokacin da ya so ba tare da ya shawara da kowa ba subhanahu wataala to amma munafikai ba su fahimci wannan sirrin ba sai suke ɗauka kawai idan mutum yana da kuɗi dabararsa ce iyawarsa ce in ya bayar ganin damansa ne in bai bayar ba kuma za a wahala in ba da shi ba kuma ba za a rayu ba wannan kuma ƙarya ne sai Allah ya ce mu يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون kuma dai ya kuluna suna cewa cikin propaganda da suke yada wa mutane dan dai su raba su da addini kuma dan su sa aiwa manzo Allah tawaye ubangiji yace ya kuluna suna cewa la in raja'ana ila al-madinati lalle idan muka dawo zuwa ga madina ai min ghazwati bani al-mustalaq wannan kuma lokacin da aka tafi yakin bani al-mustalaq ne aka dawo maliki qaumul harith ibn abi dirar wanda bani al-mustalaq sune mutanen harisu dan abi dirar wa huwa abu juwairiya wanda shine mahaifin na na juwairiya zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tashajara ba'd al-muhajirin wal ansar wanda a wannan hali ne aka samu sa'in da tankiya tsakanin wasu muhajiruna da wasu al'ansaru. ansaru فبلغ ذلك عبد الله بن أبي ابن سلول labarin hakan ya ishe wa shi wancan shugaban munafukai daman mai neman kuka ne aka jefe shi da kashin awaki faƙala sai ke cewa da mutane ma sahibna muhammadan ba mu abokanci muhammadu ba illa lital tsama wujuhana shin kuna tsammani mun kawo kanmu ne mun yadda da muhammadu don ku yi mana cin kashi don ku wulaƙanta mu ku rinka marin mu kuna dungure mana baki ba mu da ta cewa wallahi ma misluhum yace na rantse da Allah da Muhammadu da waɗanda suka biyo shi daga Makka suka yi hijira suka dawo wajen mu muka karbe su ba su kasance ba face illa kama qala alqa'il kamar yadda ake faɗa a karin magana sammin kalbaka ya akuluka ka kiwata karanka ya cije ka wai manzo Allah ya kalla da sahabbai muhajirun gaba ɗaya ya gaya musu wannan bakar magana mun kiwata karnukan mu sun koshi kuma da mu za su ci da mu za su yi fada sakamakon an samu wani sabani tsakanin wasu mutanen muhajiruna da wasu mutanen ansar kamar yadda zamu karanta yace amma wallahi la in raja'na ila al yace ko tunda haka ne na rantse da Allah in muka koma garin Madina la yukhrijanna al-a'azz minha al-azal yan gari sai sun fitar da baki madaukaka sai sun fitar da makaskanta yana nufin yan gari shi da waɗanda suke tare da shi na tawagar munafukai baki yana nufin annabi da sauran muhajirun madaukaka yana nufin kansa da sauran munafukai makaskanta yana nufin annabi da sauran muhajirun kaga kenan da'awar cewa wani bako ne wani dan gari ne a musulunci asali da'awa ce ta munafukai munafukai su suka fara wannan da'awar annabi kansa a madina suka ce masa bako ne ko ba haka ba to da haka muke nasihantar da yawa daga cikin musulmi wanda ba su san wannan ba ko sun sani amma son zuciya ya ɗauke su suke gaya wa mutane baki baki baki musamman a maganar musulunci ba za ka taɓa jin ba a harkar siyasa ana bako bako ɗan gari amma haka addini duk malamin da ya buɗe baki zai magana ya ce bako ne sannu da na tushen birni ko ba haka ba wanda in an tafiya ta yi tafiya kai ma bako ne zuwa kai to kai da yadda za a gano kama a sauƙi kana da lakabi da da an tafi wata ƙasa an san ina kuka fito ma kai baƙon ma ba na ƙasa bane ba ba mutum ya zo yana ta karaɗi yana irin wannan dawa dawa ce ta jahiliya munafukai suka fara gaya wa annabi cewa baƙo ne za su kore shi daga madina kuma wannan sai ya nuna galibin masu da'awar addini zaka tarar baƙi ne suke zuwa daga wani gari su zo wani gari sai addinin ya yaɗu idan ka kalli kansa tarihin musulunci a Kano ana faɗa cewa baki suka kawo shi ko ba haka ba idan ka je unguwar sharifai zauren tudu ake cewa komi shehu magili da menene ba zuwa ya ba ba ko bane magili magili dan Kano ne ba ma dan Najeriya bane ba magili ba dan Najeriya bane ba kuma asali mutanen Kano zaka tarar cewa mutane ne masu karamci masu karɓar baki zaka je da yawa daga cikin unguwannin Kano unguwanni ne na baki ka ji daurawa ka ga unguwar mutanen daura ko ba haka ba zangon bare bari tudun fulani ga nan tudun nufawa agadasawa mutanen agadas ko duk za ka ji haka babu irin wannan sakarcin da lokacin ilimi yana nan amma da tusa ta ƙurewa godari sai aka komo gori sai aka komo gori to da ka dai da'awar jahiliya ce abdullahi dan ubay dan salul yace da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai baki in muka koma madina yan gari sai sun kori baki domin mun kiwata karnuka wal iyazu billah sun yi girma kuma za su cije mu makala li qaumihi sannan ya juyo ce da waɗanda suke tare da shi ma za fa altum bi anfusikum me kuke jira da kanku kada anzaltumuhum biladakum bayan ku kuka sauke su a garin ku wa qasamtumuhum fi amwalikum kuka raba dukiyoyin ku kuka ba su rabi amma wallahi law sattum anhum yace na rantse muku da Allah ga wata shawara zan ba ku da za ku rike musu fadlat ta'ami ɗan abincin da kuke ba su la tahawwalu min indikum da sun bar garin ku kun huta da ka fala tunfiqu alaihim kada ku sake ba su ko kada ku sake ba su abinci kada ku sake taimakon su hatta fadlu min hauli muhammad har sai sun tarwatse sun bar muhammadu fa sami azalika zaid ibn arqam sai zaidu dan arkam ya ji wannan labari da abdullahi dan ubay dan salul yake yada shi a cikin mutanen madina propaganda da yake yi wanda shi zaidu dan arkam shi ma yana daga cikin ansar amma shi mumini ne na gaske da ya ji labarin fa balagahu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa balagahu li rasulillah sai ya dau maganar ya je isar da ita ga annabi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai karbi maganar ya gina hukunci kai tsaye akan ta ba sai da yace li abdullahi ga shi abdullahi dan ubay din anta sahibul kalami alladhi yabluguni anka yanzu kai kake faɗar maganganun nan da labarin su ya ishe mun game da kai fa halafa annahu ma qala shay'an wa anka kuma yazo ya rantsa yace wallahi shi bai faɗa ba ya likuna billahi lakum ya likuna billahi ma qalu فلقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم fa abdahu Allah to shine Allah ya kunyata shi sai ya saukar da waɗannan ayoyi yana gaya mana cewa ya faɗa din kuma allazina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfadu walillahi khaza'inu samawati wal ardi walakin al munafiqina la yafqahun yaquluna la in raja'na ila al madinati la yukhrijanna al azzu minha azal ubangiji yace walillahi al izzatu ita ku daukaka ta Allah wali daukaka ta manzon Allah ce walil mu'minina daukaka ta mu'minan kwarai ce walakin dal munafiqin la ya'lamun amma sai dai munafikai ba su san haka ba kai ta da awar bako bako ya ta yada addinin musulunci ya daukaka ya fika kai ta da awar bako bako yayi ta yin abin da zai shi shiga aljanna kai ya baka a garin naku sai me an shiga aljanna kai an baka a Kano sai me kuma magana ta kare ba da ka ɗaukaka ta Allah ce babu batun cewa ɗan gari wani ko ɗan gari wani ko ɗan gidan wani ko ɗan gidan wani wallahi wannan duk aikin banza ne ɓata lokaci ne wani mai hikima ya ce in iftakarta bi aba'in lahum sharafun qulna sadakta walakin bi ma waladu in ka cika mana baki ka ce kai ne dan wani jikan wane sai mu ce to kai gaskiya amma albasa ba ta halin ruwa ba ina ma dai a ce kai halin gidan naku amma ba kai halin ba ka zama dan malam ka ki halin malam rago da wutsiyar kare to da ka ɗaukaka tana tare da wanda ya riki Allah ya riki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man kana yuridu al-izzata fa innal izzata lillahi jami'a ayabtaguna indahum al-izzata fa innal izzata lillahi jami'a kuma duk wanda ya riki addinin musulunci ya riki imani zai ɗaukaka sirrin ɗaukaka yana cikin addini kamar yadda duk kuma wanda ya watsi da addinin musulunci ko ɗan gidan uban wa Allah sai ya wulakanta shi duk ka da alfaharin ka da iyaye da kakanni da gari ba ka kai yahudawa ba yahudawa ‘ya'yan annabawa ne ba wani ba yahude wanda ba annabi ne ya haife shi ba duk wani ba yahude a duniya yau in ka ɗau salsalarsa sai ka tike ga annabi ‘ya'yan annabawa ne ubangiji ya ce musu kirari يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين amma a ƙarshe da yahudawa suka ci abin abin da Allah ya ce me Allah ya musu tofin alatsi ne fa ba'u bi ghadabin ala ghadabin walil kafirina azabun alim fa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum fa bima naqadihim mithaqahum la'annahum lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani wa isa na maryam zalika zama asabu kan mi atadu zaka yi na ɗaukaka ta kare Umar dan Khattabi yake faɗa kunna qaumun azilla fa azzana bil Islam fa mahama btagaina al izzata bi ghairihi azallana Allah mu larabawa yake faɗa ba kowan kowa bane ba daukakar mu tana cikin addinin mu da Allah ya so ya girmama mu ya mutunta mu ya karrama mu sai ya ba mu musulunci yasa annabin musulunci dan cikin mu ne wannan shine sirrin ɗaukakanmu. mu yace da wannan kuma muka fi kowa domin annabi ya fito cikin mu da haka yace idan muka nemi ɗaukaka ba ta hanyar wannan addinin ba wallahi kaskanta zamu wannan addinin shine sirrin ɗaukakanmu. to shi kuma sirrin ɗaukaka ka addinin kai riko da shi hannu bibbiyu ba ka mai da shi matattakalar takawa ka cimma bukatunka ba A'a. ka ya zama ka yi imani da addinin kuma kana kokarin yin aiki da shi gwargwadon iko sai Allah ya ɗaukaka ka ko a duniya ko a lahira ko a duka baki ɗaya dan ubangiji ya ce wala qad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala taqilun mun saukar muku da littafi cikin sa ɗaukaka ku take ba ku da hankali ne ga ka da qur'ani kana neman ɗaukaka a wani waje ga ka da annabi kana neman ɗaukaka a wani waje ka imani kai riko da Allah kai riko da ma'aiki insha Allah za ka ɗaukaka amma da awar ɗan gari da awar kaza da awar kaza ka kyale ta wannan shirme ne da ɓata lokaci asalin ɗan Kano ma ba ma guje ne ko ba haka ba asalin me kalancin ba dalaba ce da goron dutse me adalan da goron dutse ba ma guzanci ba ne ba bushe ne ba da tsumburbura yanzu kawai da awa yake shi ba ma guje ne me to abin burgewa a cikin maguzanci mu musulmi ne mun musulunta shikenan kai kai ta maguzancinka mu yan ko ina ne ba shi yasa ko a cikin sahabbai akwai wanda in an tambaye su ba zai taba ce maka shi dan wani bane sai dai ce ni musulmi ne Salman al-Farisi duk yadda zaka tambayi Salmanu kai dan waye sai ce ni musulmi ne shi yasa ake ce masa Salmanu ibnul Islam Salmanu dan musulunci ba shi nan karshen daukaka ba kuma wani mai waka yake cewa laqad rafa al-islamu salman farisin wa qad wada al kufuru sharifa aba lahab in can tsatso ne da asali abu lahab ba quraishi ne jinin annabi ne da abu lahab da mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ubansu daya ba hashiman dangi ne amma yau mai asali yayi wa abu lahab ya yi masa wani tasiri amma salmanu da ba a san daga ina ya fito ba baƙon haure ne ɗan cirani ne kuma yazo ya samu ɗaukakar da ɗan asali bai samu ba saboda me saboda wannan ya rike musulunci wancan ya rike kafirci shi sharrin kafirci kaskantarwa yake shi kuma daɗin musulunci ɗaukakawa yake yi da ko kai waye ko ɗan waye kai in baka yi riko da addini ba Allah zai kaskantar da kai ko kai waye ko ɗan waye kai in kai riko da addini sai Allah ya ɗaga ka an ce sufaye sun gano cewa yana daga cikin abin da yasa ahlus sunna suke samun ɗaukaka sata an sace kar mu faɗa kuma su su da kansu a wani mitin suka tattauna suka ce mun gano laifinmu laifinmu shine an makalkale ko an ce sai ɗan gidan wane da wane in kai ba ɗan shehi ba ne ba ɗan muƙaddami ba baka isa ka faɗa a saurare ka ba ilimin ka. suka ce wai mun gano wa'yancan mutanen abin da suka fi mu da shi duk wanda ya yi karatu ya iya shine nasu ko ba ɗan kowa ba ne ba yanzu mu suna kallon mu ba 'ya'yan kowa ba ne amma muna faɗa su kuma 'ya'yan shehunnai ne amma ba su da abin faɗa to ya aka iya zai a haƙuri sai ja baki a shiru imamu shafi ya ce ra'aytul ilma sahibahu karimun wa in waladathu aba'ul li'am shafi yace na ga wani abun mamaki da mu'ujiza ta ilimi me shi shi ke ɗaukaka ko iyayensa ba kowan kowa bane ba al-ilmu yarfa'u baital la imada lahu wal jahlu yahdumu baital izzi wash sharafi yace ilimi ke ɗaukaka gidan da ba a san shi ba a san jahilci kuma shi ke baje ginin gidan da aka san shi ko da wani irin tubali ko aka gina shi da haka mu riko da ilimi sai mu ɗaukaka yarfa'u Allahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma daraja mu kyale da'awar maguzanci irin da'awar su Abdullahi dan Ubay dan Salul la in rajana ila al-madinati la yukhrijanna al-a'z minha al-azal walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina ɗaukaka ta Allah ce ɗaukaka ta manzon Allah ce ɗaukaka ta mu'minan kwarai ce walakin al-munafiqina la ya'lamuna sai dai su munafikai ba su sani ba an gane ko to anan ibnu kasir ya kawo maganganu na sababin saukar ita wannan aya kadan daga cikin abin da yake cewa wa zakara ikrimatu wa ibnu zaid wa ghayruhuma ikrima da dan zaid da wasu su daga cikin magabata sun ambata anna nasan lamma qafalu raji'ina ila almadina madina cewa yayin da mutane suka karkato suna komawa zuwa garin madina bayan an gama yakin bani mustalaq waqafa abdullahi ibn ubay ibn salul sai abdullahi dan ubay dan salul ya ja tinga ya tsaya da shi da wanda suke tare da shi domin shi ko da yaushe in za a yi tafiya baya shiga tawagar annabi sai ya ja gefe ya ja na nasa na nasa sai su gefe su ja gefe su yi ta tsegumi su yi ta gulma a lokacin da annabi yana can tare da sahabbai manyan ana tafiya to da haka sai ya ja ga ya tsaya ala babil madinati a kofar madina wastalla saifahu ya zara takobinsa fa ja'ala an-nasu yamuruna alaihi mutane suna ta wucewa suna ganin sa falamma ja abu abdullahi dan sa kenan kai abdullahi dan abdullahi dan ubay dan salul ɗansa lokacin da aka dawo bayan uban ya faɗi waɗancan maganganu marasa daɗi a kan hanya da ɗan ya ji labari sai ya riga kowa zuwa ƙofar madina sai ya tsaya kawai sai aka ga yaro matashi ya zo ya zara takobi ya tsaya a ƙofa baya cewa da kowa komai kowa yana zuwa yana ta wucewa kowa yana zuwa yana ta wucewa ma ja abubu yayin da babansa shi su gaban munafikan ya zo domin shi uban munafiki ne shi kuma ɗan muminin gaskiya ne kala lahu ibnuhu sai dan ya yace da shi ra'aka koma da baya ba za ka shiga madina ba ubangiji yana so ya wulakanta shi ya kaskanta shi daga cikin gidansa ya ci mutuncin annabi amma wanda zai kara annabin ma daga jikinsa zai fito irin gatar da Allah ya wa sunna a yau kai ta tsiyarka ka gama daga gidanka a fito da wanda zai rinka baka amsa da haka Allah yake kare addininsa yukhrijul hayya min al mayyit wa yukhrijul mayyita inda a ce mu yan ashala gwada ne ko ba haka ba inda a ce suna sunna al'umma ce wacce take girmama mutane a karan kansu to da wannan ya isa kaɗai mu rike shi a matsayin abin da mu yi ta kururuta wa duniya na tabbatar da walittakar malam Jafar Allah ji kansa da rahama ya taɓa faɗar wannan maganar ƙasa da shekara goma sha ko ashirin ba a kai ba yace a cikin gidajenku akwai wasu yara masu sallah masu azumi dan su muke raga muku a cikin gidajenku akwai yara ahlus sunna mu a gidajenmu ba ku da wakilci amma mu a gidajenku mun ci ku da yaƙi muna da wakilci aka fito aka yi zagi aka yi ashare ashare aka ce in ya isa ya faɗa to ba a faɗa ba yanzu ba ka gani ba ba gashi ka gani ba sai an gaya ma da kanka kuma ka zo kana faɗi to ko wannan bai ishe ka abin kunya ba da kai ashar ka ce babu yau kuma ka dawo kana cewa akwai to haka Allah madaukakin sarki yake yi idan yana so ya rusa makaryata cikin sauki cikin sauki ba tare da wani ɓata lokaci ko ta da hankali ba da ka dan Abdullahi dan Ubayyu dan Salul wanda shi ma sunansa Abdullahi ya je tare kofa da babansa ya zo zai shiga Madina ya ce kuma wara'aka faƙala malaka wailak yace kai yaron nan me yake damun ka faƙala sai ce wallahi la tajuzu min hahuna hatta ya azana laka rasulullah yace wallahi in kaga ka shiga wannan garin madina kenan da kake cewa kai ɗan gari ne to in kaga ka shiga wannan garin sai wancan wanda kace wa bako shine manzo Allah yi ma izini ka shiga domin bako shine mai gari sani ne baka sani ba walillahi al-izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin fa innahul azizu domin manzo Allah shine madaukaki wa anta zalilu kai ne makaskanci falamma jaa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ana cikin haka sai ga annabi ya zo wucewa wa kana inna ma yasiru saqatan shi manzo Allah daman tabi'a sai yana tafiya da sahabbai a baya yake tsayawa idan akwai matsala ta baya to sai ya tsaya a baya dan kare al'ummarsa in yana jin akwai matsala ta gaba to sai ya riga kowa ya ta riga ba domin ba shugaba ba ne wanda yake tura mabiya su fada cikin bala'i shi kuma yana yana kwance in Allah ya so kama ka kana ɗaki sai bala'in ya zo ya same ka ya tsatsallako su ya zo ya same ka ka gane ko da haka ake gane shugabanni na gaske da shugabannin ƙarya shugabannin gaske in bala'i ya zo wa al'umma su suke fara tararsa wanda su ya shafe su akan ya shafi mabiya amma shugabannin ƙarya ɓuya suke yi su tura 'ya'yan talakawa su ta tafiya daga ƙasa zuwa ƙasa daga gari zuwa gari su suna can cikin AC suna ganin sun wa Allah wayo shi kuma ba a yi masa wayo ba a cutar bayan sa ya kyale idan ya so sai ya jaza ma bala'in ta yazo ya same ka har uwar dakan ka har uwar matarka kana shiga karkashin gado ana zaƙulo ka bala'in zai cika. ka da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in akwai matsala in za a yi tafiya to shi yake zuwa daidai inda matsalar take baya bari abin ya shafi sahabbansa fashaka ilaihi abdullahi ibnu ubay ibnahu to kuma kaga wani abin kunya wai kuma sai gashi shi da kansa ya dawo yana zuwa wajen annabi cewa a shiga tsakaninsa da kansa. inda a ce annabi so yake ramuwar ganya sai ce ina ruwa na ko ya zuga ɗan ya yi mana maganinsa amma ba haka ake ba kullum idan abu ya faru shi musulmin kwarai abin da yake so shine sulhu abin da yake so shine ci gaban al'amura da girtuwarsu ba lalacewarsu ba فقال ابنه عبد الله سي nasa shi ma Abdullahi ce da manzo Allah wallahi ya rasulullahi la yadkhuluha hatta ta'zana lahu na rantsi manzo Allah ba zai shiga ba sai in kai kai masa izini fa azina lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam take fa sai Allah ya masa izini yace kyale shi ya shiga albarkacin kaza kadangare ya sha ruwan kasko to da sakamakon wannan shine Allah subhanahu wataala yake labarta mana abin da ya faru a wata ruwayar da abubakar abdullahi ibn zubayn al-humaydi ya rawaito a cikin littafinsa na musnad daga abi harun al-madani yace qala abdullahi ibn abdullahi ibn ubay ibn salul abdullahi dan abdullahi dan ubay dan salul yace li abihi ga babansa wallahi la tadkhulul madinata abadan na rantse ba za ka sake shiga madina ba har abada hatta taqula har sai ka ce rasulullahi al-a'azzu wa ana al-azallu manzo Allah ne madaukaki kai ne makaskanci to kaga wannan zai nuna maka irin imanin sahabbai sun fifita annabi sama da iyayen da suka haife su kuma wannan shine imani domin manzo Allah ya ce la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in dan ku ba zai taba zama mai imani ba har sai ya fi so na sama da yadda yake son dan da ya haifa sama da yadda yake son iyayen da suka haife shi sama da yadda yake son dukkan mutanen duniya baki daya Waje a ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi kuma uban yazo wajen manzo Allah fa kale yace ya rasulullah innahu balagani annaka turidu an taqatula abi a shi dan da farko a wata ruwayar kafin ya aikata abin da zai aikata sai da ya zo ya samu izini daga wajen annabi yace ya ma'aikin Allah labari ya ishe mun cewa wai kana so ka kashe babana fa ba a saka haqqi na rantse da wanda ya turo ka da gaskiya ma ta'ammaltu wajhahu qattu haybatan lahu yace wallahi ban taba hada ido da babana ba saboda girmamawa da nake masa shi da kansa ya gaya wa annabi haka yace ya aikin Allah wannan mahaifin nawa da duk abin da yake na munafurci ina girmama shi ban taba hada ido da shi ba saboda mutunta shi da nake yi amma wala in shi'ita an ati ka bi ra'sihi la atiyannak amma duk da haka in kana so in zo maka da kansa saboda wannan rashin mutuncin da yama zan iya yanko ma kansa Ba inni akrahu an ara qatil abi bana so kaiwa wani daga cikin sahabbanka izini ya kashe babana banni ni da kaina in kashe shi a wata ruwayar Umar dan Khattab ya ce da'ani adribu unqa hadha almunafiq ya manzo Allah bani izini in je in sara kan wancan munafiki fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da'ahu la yatahaddathu an-nas anna muhammadan yaqtulu ashabahu ya shi kada mutanen da basu sani ba su dauka Muhammad yana kashe sahabbansa to da haka wannan yake nuna cewa babba mai girma shugaba dole sai ya zauna da waɗanda ba nasa ba wannan shine shugabanci ko a gidanka ka tabbatar cikin 'ya'yan da ka haifa akwai wanda kake cewa yi iya yi akwai wanda in ka faɗa sai ya ja sai ka haƙura ka zauna da shi bahaushe ce ya aka iya cin kasuwa da maki dole ko ciwon ido sai haƙuri to wannan shine shugabanci na ƙwarai. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san akwai munafukai a cikin tafiyarsa an ce ya izini a kashe sai ce a'a saboda shi ma Allah bai masa izinin yayi haka ba saboda shi wanda ba dan cikin musulunci ba yana kallon da munafiki da musulmin kwarai duk sunansu musulmai to idan aka koma ana cin dunduniyar juna ana kashe-kashe juna to na waje sai su ce a ah, yo ba gashi nan ba junan su ma cin dunduniyar junan su suke da ka wannan yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kyale su ya zura musu ido wannan abdullahi dan ubay dan salu shugaban munafikai shine fa wanda ya hada tuggun yiwana na aisha shari cewa ta yi zina bayan ya gaggaya annabi waɗannan baƙaƙen maganganu da rashin mutunci kuma shi ya ci mutunci matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka yana da abubuwa da yawa na cutar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma tare da haka lokacin da yake cutar ajali zai mutu dan nan nasa da ya nemi izinin a bashi dama ya kashe uban soyayya irin ta da mahaifi ta motsa masa ya zo ce ya ma'aikin Allah na san matsayin mahaifina domin Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi cewa munafiki ne kuma ta bayyana halayyarsa duk ta nuna amma duk da haka ya ma'aikin Allah ka bani ragowar ruwan da kai alwala da shi in je in bashi ya sha ko zai dan ji saukin cuta azza Allah ce gashi kai masa haka ake so wanda ya maka ba daidai ba ka saka ka masa da me da alkhairi kai sai ka ɗaukaka shi sai ya ƙasa ma Allah abdan bi afwin illa izza duk lokacin da aka yi ma ba daidai ba kai hakuri ɗaukaka kake sake yi sama kake sake yi to da kuma zalla ya ce gashi je ka kai masa a madadin ya ce bayan yayi mun kaza yayi mun kaza yayi mun kaza sai ya kyale bayan ya mutu ya zo ya ce ya ma'aikin Allah ina roƙon alfarmar rigarka mai albarka da kake sawa ka bani aiwa mahaifina likkafani da ita annabi ya cire ya bashi ya ce je ka yi masa ya ce ya ma'aikin Allah ina san lalle kai za ka yi babana sallah manzo Allah ya mu je annabi an kwantar da gawa zai wuce gaba Umar ya ce ya za ka shige ba kai wannan mutumin sallah mutumin da mun sha wahalarsa ga abin da ya taimaka ga abin da ya taimaka annabi ya ce Umar kyale ni zan mai wannan kafin Allah ya ce kada annabi ya sake wa irinsu sallah daga baya Allah ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi daga yanzu irin waɗannan mutane da ka san su muka gaya maka su kada ka sake tsayawa a jana'izar su, kada ka sake musu sallah kada ka sake zuwa gindin kabarin wasu daga cikin su innahum kafaru billahi wa rasulihi domin sun kafircewa Allah sun kafircewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kafin Allah ya hana annabi annabi sallallahu alaihi wasallam zabi aka bashi an ce ya roƙa musu gafara ko ya roƙa sau saba'in ba za a karɓa ba yace da na san in ne saba'in da ɗaya ko da biyu Allah zai karɓa za ta shiga zan ƙara saboda shi kullum fatansa sa ta shiga aljanna kuma wannan shine abin da ake so dukkan wanda ya fahimci gaskiya ya ke mu'amalantar waɗanda ba su gane gaskiya ba da haka ba fatanmu shi shine mu je mu shiga aljanna wani ya shiga wuta ba in kai haka baka zama muminin kwarai ba muminin kwarai yana so wa dukkanin mutane alkhairi in so samu ne duk duniya kowa ya je ya shiga aljanna aljanna Allah za ta ishe mu to amma Allah ne ya riga ya yi alkawari wani sai ya shiga aljanna wani kuma sai ya shiga wuta walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannama min aljannati wan nas ajma'in da haka mu zama jakadin alkhairi mu zama masu hakuri kar mu zama masu fitarwa mu zama masu shigo da mutane gwargwadon iko amma wanda ya tubure ya cije sai ya fita ya kamar shi ya fita amma in dai mutum zai iya shiga to yi kokari cicciko shi a taho tare a shiga Allah ya sa mu gani sai Allah ya ce ni يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون mala yace wa ba da kashfi ahwalil munafiqin bayan ubangiji ya gama tona da fallasa asirin munafikai hazzara ta'ala almu'minina sai ubangiji ya tsoratar da mu'minai ya ja kunnan su da abin da zai zo na ayoyi wa nahahum an tashabbuhi bil munafiqin kuma ya hana su kada su kwaikwayi munafikai filip tirari bil amwali wal auladi cikin ruduwa da yawan dukiya da yawan yaya domin sau da dama su munafukai kullum abin da suke auna ɗaukaka da shi a duniya shine ina da kuɗi ina da yaya kuɗi shine ɗaukaka yawan yaya shine ɗaukaka yo inda ba na Allah bane ni ya zai bani kuɗi ya bani yaya shine Allah ke zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azida kalla innahu kana li ayatina anida sa urhiquhu sa'uda kuma Allah ce wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa ba yawan dukiyoyinku bane ba yawan ƴaƴanku bane suke sa ku samu kusanci a wajenmu mu illa man amana wa amila salihan fa ulaika lahum jazaa'u dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurafati aminun domin da a wasu shine in muna da kuɗi a duniya muna da 'ya'ya a duniya muna da connection muna da faɗa a ji mun samu ɗaukakar duniya to in an je lahira ma yadda muka kasance a duniya haka za mu kasance a ciki an gane ko wa qalu nahnu aktharu amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'azzabin mun fi ku yawan dukiya mun fi ku yawan 'ya'ya ko an je lahira ma ba za a yi mana azaba ba shi Allah ya mai musu da wancan martani to da in munafukai wancan shine tunaninsu tunani irin na capitalism an gane ko to mumini kuma bai kamata ya ɗauki irin wannan tunanin ba ka gane cewa dukiya wata jarabawa ce da Allah yake jaraba bayansa da ita yana ba mai imani yana ba mara imani ya'ya jarrabawa ce da Allah yake jaraba bayi da ita ya ba nagari ya ba ba nagari ba nagarin a bashi ya'ya nagari wani lokaci a bashi ba nagari ba na banza kuma a bashi ƴaƴa na banza wani lokaci kuma a bashi na gari wannan jarabawa ce ta Allah subhanahu ta'ala, amma kar ka taɓa yin yi wa Allah lissafi da irin wannan wannan abin ba shi bane abin da ke nuna ɗaukaka ko rashin ta annabawa cikinsu akwai wanda ba su haihu ba an gane ko annabawa kuma cikinsu akwai wanda suka haifi ba nagari ba annabi nuhu ya haifi kafiri to da haka wannan yake nuna maka cewa ƴaƴa ko dukiya ba shi ne ma'auni ba cikin annaba akwai talakawa cikin annaba kuma akwai masu wadata kuma talakawan sun fi ma masu wadatar ɗaukaka to da haka dai Allah maɗaukin sarki yake so ya ja hankalin mu ga barin irin waɗannan abubuwa shine malai to fa qala sai ubangiji yace ya ayyuhal ladina amanu ya ko dan da suka yi imani la tulhikum amwalukum ahir kada dukiyarku ta shagaltar da ku wala auladukum hakanan kada ƴaƴanku su shagaltar da ku an zikirillahi gaburan tuna Allah gaburan imani gaburan yin aiki na kwarai qala Hassan, hasan al-basri yace huwa jami'ul fara'id zikirillahi anan ana nufin dukkan dangin farillai kada ƴaƴanka su raba ka da sallah kada ƴaƴanka su raba ka da azumi kada ƴaƴanka su sa ka bid'a kada ƴaƴanka su sa ka neman haram dan ka ciyar da su in baka samu halal bai haƙuri ku ɗau dangana yunwar duniya tana karewa ta lahira ba ta karewa in kai ka je kayo sata dan su su ci kai handama da baba kere dan ka bar musu dukiya sun ci banza kai kuma za ka je ka amsa tambaya kuma ba su isa su hana Allah ya maka wannan tambayar ba a lahira ba ruwansu kaga wannan zai nuna maka rashin fahimta na da yawa daga cikin iyaye musamman ma'aikatan gwamnati wanda kullum burinsu 'ya'yansu su ji daɗi kullum burinsu su bar wa 'ya'yansu dukiya mai yawa wanda wannan yasa idan su ya rufe suke ta sata kuɗin al'umma abin mamaki za ka fita kasashen waje ka je ka tarar da ɗan wane ɗan wane a ƙasan nan suna nan sun zama 'yan ƙwaya yan wiwi wasu an kai su turai turai ta ƙi karɓar su domin turai ba sakarci suke ba in aka kai yaro karatu ya ƙi karatun ya koma yana shaye-shaye dole za su dawo da shi gida to wasu iyayen zaman ƴaƴansu kuma a gabansu a Najeriya tashin hankali ne dole sai su nemi wata ƙasa mai ɗan rangwamen gata mai sauki sauki sai su jefa su can shine kwanciyar hankalinsu ba a ido bi da ɗan da uba ya tara kuɗin ya yi satar ya yi handamar ya yi babakiran don ƴaƴan su ji daɗi Allah ya ki ƴaƴan talakawan da aka sace kuɗinsu su kuma su suka kintso akwai wani da ake gaya min dan wani babban mutum da na ganshi a Sudan an kama shi yayi wani laifi an sake shi sai bayan an fito da shi sai muke hira da wanda yake kula da shi yace wallahi malam nayi waya da mahaifiyarsa Abuja na gaya mata halin da ya shiga ta ce yanzu maganar da nake maka malam babansa yana kwance a gadon asibiti yana cewa inda zai rasa duk abin da yake da shi wannan dan ya gyaru wallahi da ya yarda amma Allah ya ki uwar take cewa malam wallahi mota mota da muka biya na mutane da yaron nan ya salwantar ba damar mu yi baki a gidanmu duk wata mota mai security aka zo ganin babansa da ita in ya wurga ya wurga ya san yadda zai buɗe ta sai ya batar da ita ya je kwana biyu ya sayar da ita ya kashe kuɗin ba musamman ina ya kai su ba duk nauyin kuɗi in ya fita da su daga safe zuwa yamma ya jijita su wallahi akwai mutanen da in na kama maka sunan su zaka yi mamaki cikin manyan yan siyasa cikin sarakuna cikin kaza cikin kaza ƴaƴan su suna nan a waje sai ka fita zaka gansu duk yadda za a yi a dawo da ƴaƴan ba sa yadda zaman ƴaƴan a can shine kwanciyar hankalin su domin akwai ƴaƴan da in suka yi arba da iyayen ma to ko su ko su ne yanzu akwai attajirin da ake gaya mun a nan garin Kano yake faɗa da bakinsa yace in ya ga ɗansa a ɓangaren ɗakinsa da sha biyun dare a gidansa wallahi zai fara harbe shi kan ya harbe shi dan ya tabbatar kashe shi ya zo yi kaga wanda yake tamanin dukiya ita ce kwanciyar hankali ta yaki halal yaki haram ga irin nau'in azabar da Allah yake wa masu ita musamman waɗanda suka same ta ta hanyar haram daga dukiya ba ita ce takaicin duniya ba dan ka same ta baya nuna cewa ka gama da komai yo ta halal din ma kenan ina kuma ga ta haram da haka Allah ce kada dukiyarku ana nufin ma fa ta halal din wacce ta kunce wala auladukum ko ƴaƴanku su shagaltar da ku ga gabaran ambatan ubangiji su hana ku sallah su ku zakka su ku azumi su ku kaza su ku kaza duk wani abu da Allah ya ce a yi ƴaƴanku in suka ce ba za a yi ba shikenan sai ku biye musu kun kusan ƴaƴanku akan Allah idan mutum ya haka yayi kansa da kansa bala'i ya jawo kansa da kansa musiba ubangiji ya ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna cikin ƴaƴanku da dukiyarku akwai musiba a tattare da ku sai kun tsaya kun jajirce sai kun tsaya kun yi da gaske waman ya fa'al zalika duk wanda ya aikata haka fa ula'ika irin waɗannan humul khasiruna sune hasararrun tabaku Allah ya tsare mu wa anfiqu ku ciyar fil zakati wa ghairiha wajen zakka da wani haka min mimma razaqnakum daga abin da muka azarta ku da shi min qabli an ya'ti ahadakum al-maut tun kafin mutuwa ta zo wa ɗayan ku fa yaqula rabbi laula kaji yana cewa ya ubangiji ina ma dai akhartani ka jinkirta min ila ajalin qaribin zuwa ga wani lokaci na kusa fa asaddaq in yi sadaka idan ya kasance da bai ba malai ce bi idgami ta'i fil asli asali fa atasaddaq ne sai aka shigar da ta'un cikin sadu an gane ko shine fil asli fil sali saddaku biz zakati wa akun Salihi salihin kuma in zamo cikin bayi na kwarai ga wanda Allah ya bashi dukiya amma bai tsaya yayi aikin kwarai ba sai yayi nadamar haka ya Allah ina ma dai ka mai da ni duniya ya Allah ina ma dai ka bani damar a madadin in mutu yanzu a ɗan kara min wasu kwanaki dan in gyaggyara ubangiji yana gaya mana haka ne fa tun kafin ajalin mu ya zo dan idan ba mu tsaya mun yi aikin kirki ba in ajalin namu ya zo sai mun nema haka to amma kuma in mun nema za a amsa ba za a amsa ba domin yace wala yu'akhir Allahu nafsan idza jaa ajalha ba wata rai da in ta yi Allah zai saurara mata a'a kuma kamar yadda Allah baya rage maka kwanaki dan wata fitinarka haka baya ƙara maka kwanaki dan wasu ayyukan da'aka duk ibadarka in ajalinka ya sai ka mutu duk sharrin ka in lokacin ka bai ba Allah baya gaggawa shi ubangiji ba wanda ya kai shi hakuri kai ne yanzu dan adam wani ya dame ka kai ta Allah Allah ai ta yasan ina ma wane ya mutu kai ya dama Allah ba ruwansa ina zai ji kwana nawa ne duniyar zai gama ta ya taho ubangiji ya ce li kulli ummatin ajal fa idza ja ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun kowace al'umma kowane mai rai yana da lokaci in lokacin ya zo ba za a ƙara ba in bai zo ba kuma ba za a gaggauto ba wannan ka'idar Allah ce da tun muna da lafiyar mu da ranmu da hankalin mu mu tsaya mu mori lokacin mu mu mori lafiyar mu da dukiyar da Allah ya ba mu kada mu yadda wani abu ya dauke mana hankali malai ce bi an bi an ina ma Allah ka bani dama in zamo in samu ƙarin lokaci dan in yi ayyukan alkhairi daga ciki in yi aikin hajji in yi umara in yi kaza cikin manya-manyan masu kuɗin ma akwai waɗanda ba maganar aikin hajji ko umara a bajet ɗinsu kuma suna da kuɗin sun mallaki abin da za su je hajjin su je umara su yi kaza kila wasu suna wani tsafi ne ko suna wani surkulle ne da an hana su su je gabas suna nan da yawa za ka yi ta ji ba ma wai a nan ɗin ba har a ƙasa mai tsarkin za ka je ka tarar da manyan masu kuɗi ba su taɓa aikin hajji ba gashi tsakaninsa da ka'aba bai fi kamar nan zuwa gidan eh, eh, zakka ba amma wallahi bai taɓa zuwa ba mamaki suke suna ganin mutane suna zuwa daga wasu kasashe suna zuwa ka'aba mana ko da kudin ka sai da rabanka kenan kala ibn abbas abdullahi dan abbas ya faɗa ma qasara ahadun fi zakati ba wani wanda zai kiya bada zakka yadda ya kamata wal hajj ki yin aikin hajji illa sa'ala raj'ata inda al mauti face sai ya roki Allah ya bashi dama ya dawo duniya lokacin mutuwa amma kuma Allah ba zai bashi dama ba walai yu'akhiru Allah nafsan idza jaa ajaluha ubangiji baya jinkirtawa wata rai idan lokacin mutuwar ta yi wallahu kabirun bima ta'malun Allah masani ne da dukkan abin da kuke aikatawa malai ce bittayi wa qur'a bil ya'i a wata qira'ar wallahu kabirun bima ya'malun Allah masani ne da abin da bai suke aikatawa ayya alamu huwa yujazi anhu ubangiji shi yana sane da ayyukan bayi kuma zai yi sakamako akan sa bima huwa ahluhu kowa ai masa sakamakon da ya dace واستنبط بعضهم من هذه الآية أمر sallallahu alaihi wa عليه wa sallam. لأن السورة رأس ثلاث وستين سورة waɗansu daga cikin malamai sun yi istinbaɗi da cewa wannan surar kamar ita take nuna adadin shekarun da manzo Allah zai yi a rayuwarsa kafin ya bar duniya domin ita suratul suratul munafiquna ita ce sura ta uku cikin surorin alqur'ani in ka ɗauko lissafi daga sama kuma a ƙarshen ta ubangiji ya ce duk mai rai in lokacin sa sai ya tafi to shi kuma manzo Allah shekara 63 yayi daga nan bai kara ba da haka wani wasa kwakwalwa na malamai sukan ce wannan ayar ita ce adadin eh, eh, shekarun manzo Allah na rayuwa kuma tana nuna mai rai ba a kara masa ba a ragewa nagari ko wanda ba nagar ba gashi ma manzo Allah shine misali a shekara 63 adadin lambar surar a ita ya bar duniya to kaga in kai ma kishiyar haka ne ka fi kowa barna da fasikanci kai ma in naka lokacin ya kai ka tafi ga wanda ya fi kowa da'a da biyayya ga Allah da nasa lokacin yi shi ma ba a jinkirta ba sai da ya tafi ubangiji ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisanta ta wassalamu alaikum wa rahmatullah wa rahmatullah mai tambaya yake cewa assalamu alaikum malam maganar da ka faɗa na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya cin ɗumame a taimaka malam a kawo mana hadisin domin ƙarin ilimi domin ina da sha'awar ɗabbakawa yana na a cikin littafin zadul ma'ad fi hadi khairil ibad na ibn al-qayyim ka duba hadihu fi ko fil akli shiryar annabi da tsarinsa wajen cin abinci baya cin abincin da wuta ta dafa shi sau biyu in Allah maɗaukakin sarki ya kaddara ban manta ba sati mai zuwa sai in binciko maka sai in ɗauko littafin sai in zo in karanta maka amma in kana iya karantawa ka nema kai tsaye a cikin zadul ma'ad duk wani abu na ɗabi'a da halayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani a kowane bangare ibn al-qayyim ya masa babi zaka akan bangaren abinci ya faɗi irin abinci cikin da annabi yake so da wanda baya so da wanda ba haramun bane kuma baya ci amma sahabbansa suna ci a gabansa da ire-iren waɗannan da kuma yadda girkin yake kasancewa a jikin dabba mai yafi so wace iriyar dabba yafi so babbar dabba ko karamar dabba duk komai an yi bayanin sa dalla-dalla in Allah ya da kuma yadda na yi alkawari in ban manta ba zan ɗauko littafin sai in karanta maka kuma magana ɗabbaka kamar yadda na gaya maka a nan malamai suka ce sunna ce adiya akwai sunna shar'iyya akwai sunna adiya akwai abubuwa na sunna wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi amma shi ma yana yin sa ne ɗori akan al'adar garinsu da ɗabi'arsa akwai kuma abin da annabi yake yi a matsayin addini wanda kowa da kowa zai yi koyi da shi a ciki malamai sun kasafta wannan imamu shatibi a cikin al-itisam da su ibn taimiyya a cikin iqtida'u siratul mustaqim da sauran malamai dai da suka zurfafa bayanai akan bid'a sun yi bayani akan irin wannan akwai sunna adiya da kuma sunna shar'iyya idan aka ce sunna adiya kamar kitso manzo Allah yana kitso amma ba wanda yace sai kai kitso in baka da gashin kitso ya za ka kitso an gane ko kamar rawani sunna ce ta al'ada larabawa suna yi tun kan annabi ya zo kuma da ya zo shi ma yake yi a matsayin al'adar garinsu yanzu ba wani wanda zai ce maka sai kayi rawani kuma rawani bai da wani lada malamai suka ce al'adar larabawa ce har arna ma yi suke yi haka al'ada ce amma dai tun da annabi ya yi za a kira shi da suna sunna sai dai adiya an gane ko kamar abinciccikan da annabi yake so a ɗabi'a duk ɗan adam zaka ga akwai abincin da ya fi so to irin waɗannan tunda annabi yana so sun zama sunna amma ba a ce dole sai ka so su ba sai kai ɗabi'ar da Allah ya ka baka san su ana samun irin haka ko a gida ka samu tsakanin miji da mata shi yana son kaza ita ba ta son kaza to da ka waɗannan su ake kira da sunna adiya hatta shi dumaman ya shiga babun sunna adiya domin bai hana wani ya ci ɗumame ba kuma wasu suna ci illa iyaka dabarar da ake masa dan ya dace da lafiya a dafawa farko ka a dafa shi lugub wanda likitoci ma suna faɗar wannan duk abincin da ka ƙare masa wuta ya je ƙarshen dahuwarsa to yanzu in ka zo ka sake sa masa wuta kuma ɓata shi ka sake yi amma abinci ana dafa shi ne gwargwadon yadda ɗan adam zai ci kare in yi da hulubub duk abubuwan da suke gina jiki da sauransu a cikinsa lalacewa suke yi su ma wuta tana ƙona su tana lalata su da haka karkace kana son ɗabbaka ka sa kanka wani abu da fito ma da abin gwari-gwari ka fahimce shi suna ce adiya ba wai haram ba ne cin ɗumama yanzu ka haramta ɗumame a ƙasa <laughs> ƙasa wasu aika ga. amma dai ala'a amana ta ilimi dole malamai su faɗa shi annabi baya haka suka ce kuma hikimar da ya sa haka saboda kaza kaza na dalilan kiwon lafiya amma ba wai ce aka yi haramun bane ba karka je gidanka ka haramta dumame ka ce ai annabi baya cin dumame su mutanen gida suna son dumame kaga ka haramta musu abin da Allah da ma'aiki ba su haramta musu ba a ƙarshe yace wallahi inni uhibbuka fillah ahabbaka Allahu allazi ahbabtani lahu mai tambaya ta gaba yake Allah ya ƙara malam lafiya Allah ya ƙare mu da lafiya duka yace malam satin da ya wuce ka ce akwai matar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba aurenta bayan an yi aure ya ga taban kuturta a bayanta dan Allah malam wace ce ni ma kaina yanzu ba zan iya tuna sunan ba matan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rabu da su suna da yawa ba ɗaya bace amma cikin cikin su akwai wacce wannan dalilin ne ya jawo shine ya same ta da albaras cutar kuturta kurajen da suke fitowa kutare alamar akwai cutar a ciki kafin ta kai ga ɗan yatsun su fara lankwashewa to idan aka riski wannan cutar aka sha magani ta mutu daga ciki to taban ƙurjin yana wanzuwa a jiki da haka ita wannan baiwa Allah da annabi ya aure ta a bayanta sai ya ga irin wannan tabban alamar ta yi taɓa yin cutar ta warke to manzo Allah ya sake ta ne dan ya ba wa al'ummarsa samfil na cewa idan mutum ya auri mace tana da wani aibu ba a gaya masa ba sai daga baya ya gani in ya sake ta ba wanda zai ce masa danni in ya ga dama ma zai mai da ita a dawo masa da sadakinsa in bai sadu da ita ba amma in ya sadu da ita ta ci sadaki kuma babu wanda zai ce masa yayi ba daidai ba tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi haka ne dan ya koyar da al'ummarsa amma idan an gaya masa to wannan kuma magana ta kare shi yasa ya zama wajibi ga iyaye lokacin da za su aurar da yayansu in akwai wata matsala su rinka yin bayani ba a sa su cikin ummul mu'minina duk matan da annabi ya saka ba a sa su cikin ummul mu'minina eh akwai kuma wata daga cikin matan da annabi ya saka wacce ita kuma magana ce bata iya ba magana ce bata iya ba manzo Allah ya shigo ɗakin ta bayan an ɗaura aure an kawo ta sai ta gaya masa magana mara daɗi ta ce a'udhu billahi minka Allah ya mun tsari da kai to wannan kalma kuma shaidan ake gayawa nazala zala ya fi kyamar wannan kalmar sama da komai a duniya ka gaya masa abin da shaidan ake gayawa da ta na ba haka sai ce ilhiqi bi ahliki shikenan ki tafi gidanku to amma duk matan da zai saka sai ya musu goma sha tara ta arziki waccan din duk da ya halatta ya karbi sadakinsa amma bai karɓa ba sai ma ƙara mata yi yace a sauka lafiya to da haka ire-iren waɗannan matan malamai sun ce ba a sa a cikin ummahatul mu'minin duk ayat da ta magana wa nisa'uhu wa azwajuhu ummahatuhum ba banda irin waɗannan a ciki ana nufin ummahatul mu'minin matan da ya aura yayi zaman aure da su biyu suka rasu suka riga shi sauran kuma guda tara ya rasu ya bar su in ka hada adadin su sune guda goma sha ɗaya waɗannan su ne ummahatul mu'minin amma ban da shi yasa zaka ga su wa'incan din bayan sun rabu da annabi ai wani ya aure su auren su suka je suka yi to amma su ummahatul mu'minin su haramun ne a aure su amma kana lakum an tu'zu rasulullah la an tankihu azwajahu min ba'dihi abada su waɗannan ba auren su da suna da waɗannan mumayyizat da darajoji da sauransu amma wa'incan ba su da irin wannan imamul qurtubi ya kawo waɗannan da duk tarihe tarihensu har wannan ɗin da na gaya maka mai albaras in kana da tafsirin qurtubi aljami li qur'an ka dauki tafsirin suratul ahzab yani ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika to wannan kalmar azwajika da qurtubi ya tashi mata sharhi sai da ya kawo duk matan da annabi da wanda ya soyayya da su ma ba a yi auren ba da waɗanda aka yi auren amma ba a zauna ba imamul qurtubi ya kawo irin wannan akwai littattafan da sun fi shi faɗaɗawa amma dai na kusa kusa wanda zaka samu kowanne ka nemo aljami da hakamin qur'an na qurtubi tafsirin wannan aya cikin suratul dan qurtubi ya fayyace matsayin kowace daga ciki shin waɗannan ma suna cikin ummatul mu'minin ce ba sa ciki wannan kaza da kaza dalilin da yasa suka rabu wannan kaza kaza dalilin da yasa suka rabu wanda malamai sukan tarkata hadisan da yawa wasu sun kai adadin arba'in ko wani abu makamancin haka na matayen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rabu da su da waɗanda suka zo suka ce masa suna son sa amma shi kuma ba su yi masa ba bai aure su ba duk kurtubi sai da ya kawo irin waɗannan da haka dai yanzu ba zan iya tuna sunanta ba amma in Allah ya da kai ma ina tuno ka bi ni bashi sai ce malam tambaya ta bi dan Allah wace addu'a ce ya kamata na riga yi dan neman samun falalar samun ilimi da neman samun budurwa kyakkyawa wata gaskiyar ka na ɗaure. ya ce a sake ni a bani yan kaya na so kake dai a gaya maka addu'ar samun budurwa kyakkyawa ka makale mana da ilimi babu wata addu'a ta samun budurwa kyakkyawa kuma babu wata addu'a ta samun ilimi duk addu'o'in ne samun waɗannan kofa a buɗe suke sai kai ta roƙa Allah ka bani kuma sai ka bi hanyar da za ka yi ta addu'ar neman ilimi amma baka tafi makaranta ba za ka taɓa samun ilimi ba ka shanye sa uka falatansa amma baka je makaranta ba wallahi ba za ka yi ilimi ba da ka tafi makaranta al-ilmu bit ta'allum shi ilimi sai an neme shi in ka nema kuma sai ka hada da addu'a wa qur rabbi zidni ilman to sai Allah ya baka ilimin to haka nan ma budurwa budurwa kuma dattawa masanan yau da gobe jiya da shekaran jiya sun faɗi sirrin samun kyakkyawa budurwa dine ne kadai ba su kai uku ba ka zama saurayi mai jini a jika kuma ya zama akwai yan kuɗi a hannunka kawai ibn al-qayyim yake faɗa a cikin littafin dibbin nabawi yace wani dattijo can da cikin mawaƙan da yake faɗa wannan sirrin yace fa in tas'aluni fin nisa'i fa innani khabirun bi adwa'in nisa'i tabibu إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له في ودهن نصيب yace in kana tambaya ta game da sha'anin mata ne to ni ƙwararren ilimi mai ilimi ne game da su ya kai matsayin kwanzaltan a kan sha'anin mata ya ce abubuwa guda biyu suke sa a samu mata masu kyau kuma abubuwa biyu in an rasa suke sa a rasa mata masu kyau ya ce iza shabar asul mar'i idan kan mutum ya fidda farin gashi to matsala ta farko ta haɗu <laughs> in baka wasa zai kai hakuri da kai da budurwa ta shiga gaban mota ka yi farin gashi au kalla maluhu ko kuma babu kuɗi zai iya yiwa kana da farin gashi amma in kana da masu gidan rana eh, masu gidan rana yan canji ƴaƴan banki to sai ta ce ai ba komai yiwa ai tsoho da kuɗi yayi yaro ne ko ba haka ba da ke ce idza shaba ra'sul mar'i aw kalla maluhu fa laysa lahu fi wajhihi nasibu idan mutum yayi furfura kuma ya zama bai da kuɗi to ya hakuri da soyayyar mata musamman su irin waɗannan kyawawa first class amma in kana da waɗannan abubuwan to insha Allah za ka iya samu Allah ya bada nagari mai tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum Allah ya ƙara malin lafiya tambaya ta ita ce malam shin ya halatta a ringa cewa wani shugaba sayidina dan naga kalmar a akan sahabbai aka fi faɗarta E, a iya gaya wasu shugabannin amma na ƙwarai na addini shugabannin kwarai na addini ba laifin an ce da su sayidina an gane ko domin ba sahabbai ba kadai ha wanda ba su ba akan gaya wa shugabanni na addini irin wannan amma dai da shari'in kamar yadda na faɗa ya zama shugabanni na addini kuma masu kyauta masu kamanta gaskiya dan kada a saki kalmar ga wanda bata dace da su ba kamar mutanen banza kamar kalmar radiyallahu anhu ne radiyallahu anhu asali ta sahabbai ce amma baya hana in an samu wani mutum kwarai shi ma a ce radiyallahu anhu sai ya zama su ta sahabbai radiyallahu anhu labari ne Allah ya yarda da su amma shi kuma radiyallahu anhu addu'a ce Allah ya yarda da shi mai tambaya ce shi ta yi wa gawa wanka e in babu waɗanda suka iya kuma masu tsarkin to wannan min babin darura amma in dai akwai mata tsarkaka waɗanda ba sa jinin al'ada ko jinin haihuwa kuma wanda suka iya wanka to su za a bari su yi gawa wanka ana nufin gawar mace amma idan an rasa irin waɗannan matan sai wadda ba ta da tsarki abin nufi mai jinin al'ada ko mai jinin biki kuma ta iya wanka kai ko bata iya ba ma ko da daga bayan gida ne a rinka ce mata yi kaza yi kaza to ta fi cancanta ce wa mace wanka sama da namiji mata in dai namijin ba mijinta ba ne in dai ba miji ba ne miji kaɗai shi ya fi kowa cancantar ya wanke matarsa mace kaɗai ita fi cancantar kowa ta wanke mijinta amma idan mutum ya mutu ba matarsa to ko mahaifiyarsa ba ta ta wanke shi ba saboda maza sun fi cancanta su wanke maza a madadin mahaifiyarsa ta wanke shi gwanda a samu wasu wanda ba ma danginsa ba su wanke shi amma maza kamar yadda in mace ta mutu ba ta da miji to mahaifinta bai cancanta ya wanke ta ba da mahaifinta ya wanke ta gwanda a kawo wasu matan na daban bare su wanke ta lokacin da na ruqayya ta rasu matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi bai bar mijinta Usman ya wanke ta ba an gane ko sannan kuma annabi shi da kansa bai wanke ta ba sai ya kawo wasu matan na daban ba su ma iya wankan ba yake gaya musu ku yi kaza ku yi kaza saboda maza su wanke namiji mata su wanke mata ƴan uwansu wannan shine asali kuma shi yafi dacewa Karin da mata suke yi da roba wajen kitso babu laifi akwai laifi ko kuma kowa za su yi wa ko mazansu ko ba mazansu ba ko masu aure ko ba masu aure ba wanda yake cewa wai in tana da aure ta yi wa mijinta ƙari wannan ba gaskiya ba ne ba daidai ba ne ba ba haƙƙin miji ba ne wannan haƙƙin Allah ne ya hana ko kina da miji ko ba ki da miji haramun ne ki yi ƙarin gashi kuma kowa za ki yi wa to tabbaya ko magana ta ƙarshe a takarda ya ce da Allah malam aijin hankali ga waɗanda in yaransu za su yi aure sai su kore su amma idan yaro yana yawon banza ko a jikinsu eh wannan gaskiya kuskure ne idan yaro ya isa aure kuma yana da sana'a yi bai kamata iyaye su hana shi aure ba an gane ko to amma dai abin da aka sani a musulunci su iyaye ko da yaushe fatan alkhairi da hangen nesa suke suke hango wa 'ya'yansu da haka abin da ya fi kamata shine a fara tambayar iyaye me hujjojinsu me dalilansu na hana wannan yaro aure in an ji suna da hujjoji da dalilai gamsassu a shari'a to wannan daban amma idan ba su da hujjoji da dalilai a shari'a wani abu ne na ra'ayi to da Allah su yi hakuri kada su rinka hana su haka saboda hakan zai bayi zuwa ga yaran su je suna sheki aya wanda kuma in ya zama hakan ka hana shi aure kuma ya tafi yana yin wancan to kaga ya zama kai ka taimaka masa wajen yin wancan din kenan duk abin da zai yi na zunubi kai ma sai ka samu kamasho a ciki kamar ya ce mace ta isa aure tana son aure uba ya tubure ya dage ya ce ba zai mata aure ba ko sai ta yi karatu ko sai ta yi kaza akwai wani uba da aka kawo min kukansa da ƙarar yarsa tana son aure muka tura aje a yi masa nasiha ya ce wallahi shi sai ta yi digiri aka rarrashe shi aka rarrashe ce kai wallahi ko za ta aje ɗan shege sai ta yi digiri sai muka ba ta haƙuri muka ce to ki haƙuri ya kika iya a irin wannan hali duk halin da ta shiga duk abin da ta je ta ɗebo na zunubi yana da kamasho mai girma a ciki amma kuma ba wai garanti ko lasisi ake ba yaran su je su yi barna ba su ma suna da nasu amma dai shi ma sai ya ɗauki nasa kasa tunda akwai taimakawarsa a ciki takarda ta ƙarshe ko ta biyun ƙarshe ce malam ina so in tare a gidana sai na nemo waɗan sai na nemo ko sai na nemo waɗanda za su yi min saukar karatun alƙur'ani a ciki to idan suka karkasa alƙur'anin kowa ya yi nasa shin ya yi kuwa sannan sai an yi tsada da su akan abin da za a ba su ko kuwa malam dan Allah ka yi min bayani duk wannan abin da ka tambaya ba haka ba ne ba inda aka ce sai ka nemo wani ya maka saukar ƙur'ani da ka tare a gida an gane ko kai kanka ma ba a ce sai kai saukar qur'ani ba ba sharadi bane ba ba mu taba ji ba a hadisi annabi dan zai tare a gida yayi saukar qur'ani bal ma lokacin da manzo Allah ya gina gida ya tare shi ba a ma gama saukar qur'anin ba ko ba haka ba kuma haka ya tare a gidansa qur'anin ba a gama sauke shi to kaga na ya zama wannan sharadi ne to haka nan a cikin sha'anin wani kasuwanci ko wani abu ba sharadi bane ba abinda ake so dai shine gidajenmu su zama ana karatun qur'ani a cikin su lokaci lokaci kuma musamman suratul baqara kamar yadda mun sha faɗa suratul baqara ko ba za ka iya karanta ta kai a gidanka ba aƙalla ka rinka sa kaset duk sati a ce a karanta baqara ko a waya ne kai playing a karanta baqara tun daga farko har ƙarshe wannan in kai a lalace ba za ka iya ba kenan domin amfanin haka tana kore shedanu da aljanu da sauransu wanda kuma kullum a kewaye suke da mu a cincirin sun cika ko ina da ko ina a gidajenmu da harkokinmu shi yasa kullum muke ta fama da matsaloli da damuwa yanzu yanzu na ake bani labari wani saurayi shekaran jiya ya fito daga shagonsa zai je ban ɗaki ya tsari kawai aka shafe idansa har yanzu baya gani kawo yanzu maganar da ake madubushi bala'i ne da shari na shaidani abubuwa na saban ubangiji da barna sun cika gidajenmu hotuna ne layu ne an kulle wata a cikin gashi an binne wata a kofar gida an sa kaman rago ga fina-finai nan da kiɗa-kiɗa da rairai raye duk a cikin gidajen mu duk mun gayyato aljanu amma mun kasa mu rinka yin abin da za mu rinka korar su manzo Allah ce duk gidan da aka karanta suratul baqara sai an yi sati shedanu ba su shiga ba in ka sake karantawa kafin satin yayi a ƙara maka airtime din sati guda haka haka to ya zama kullum muna wuridinta garkuwa ce ga jikinmu da lafiyarmu da dukkan wasu abubuwanmu wanda shaidanu da aljanu suke kokarin su ga sai sun cutar da mu da kuma dukkanin sauran marasa tsoron Allah cikin masu surkulle da tsafe-tsafe da kambun baka da sauransu wanda dukkan ɗan adam baya rasa irin waɗannan a tare da shi dan kana neman tsari ga Allah sai Allah ya tsare ka daga abin da ka sani da ma wanda baka sani ba na sharrin mutum da sharrin alja Allah ya tsare mu da haka dai babu inda addinin musulunci ya ce sai ka karanta alkur'ani duka zaka kare a sabon gida ko sai ka kawo wasu sun karanta ma ko sai ka yi tsada da su ko sai kaza duk asali ma babu wannan ɗin kwata-kwata a addini shi kuma wannan mai takarda ta karshe ce yana neman 'yan uwa su taya shi da addu'a zai buɗe shagonsa a ranar ashirin ga wata 20 eh, daidai ga watan ɗaya shekarar 2017 ma'ana nan da kwana 12 kenan masu zuwa da yardar Allah to Allah ya sa a buɗe a sa'a Allah madaukakin sarki kuma ya sada ka da dukkan alkhairin da ke ciki ya raba ka da dukkan sharrin da ke ciki da dukkanin sauran yan uwa masu bukata irin taka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu